ku danna subscribe hana ku danna mana ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum 'yan uwa. barkamu da sake kasancewa da ko a cikin wannan labari namu mai suna Baba Suda, kashi na biyu labarin ɗan ƙanidin Lali. wanda nake kawo muku shi a wannan channel tamu ta YouTube mai suna Abba Effects World domin ku a cikin kuma wannan shiri namu mai suna Kunnan kanawa. Labarin da Malam Kabiru Ibrahim ya sai ya rubuta da fatan Allah ya saka mai da mafificin alkhairi. Amin summa amin. wata baiwar Allah daga Ghana ta ɗauki nauyin kamu kushi. Da fatan ita ma Allah ya saka mata da mafificin alkhairi. Amin summa amin. Kada dai ku manta da danna wannan channel subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ga waɗanda suka danna mana subscribe, wato waɗanda ba baki ba ne a wannan channel ɗin tam, su ci gaba da danna mana like. tare da yi mana comment kan dukkan wani labari da muka ɗora. Mun gode. Baba Suda kashi na biyu Hausawa suna cewa yawon duniya mafarki ne. Dama tuntuni ɗan ƙani ba shi da kishin zuci don duk wata hanya da zai nemi abinci. inda zai sha wahala baya nan sai ya kewaye ta in ma ya fara sai ya watsar domin guminsa ba zai fita ba don haka ya yi sana'a da dama babu wacce yake ganin ta dace da shi saboda kowace motsa jikinsa in kuma ya hango mai sauƙi kamar ɗinki ko kashe-kashen kayayyaki na zaune sai ya ga baya iya jura sama kuma ba wata sana'a ce mai kawo kuɗi da wuri ba. shi kuma burinsa ya samu abin duniya a huce. Rannan yana cikin wannan hali sai ya yi tunani ya bar garinsu ya ya duniya don zama kawai ba zai fishe shi ba. Ya je sallama da iyalansa ya ɗauki hanya ya shiga duniya. A cikin guzurinsa babu komai sai babbar riga mai kyau. Ya tara kasin ba ya bar gemunsa ya yi tsawo ya samu katon kandiri ya riƙe gagafaka ya rataya a hannun dama kuma ga katin cirbi yana ja ɗaya ga ɗaya a sama kuma ya ji kumurya da gora a baki ana zara idanu wai irin babu wasa da ya isa gari sai ya wuce gidan sarki ko hakimi ya sa aka yi masa sallama da sarki da aka yi masa iso ya yi gaisuwa sai ya ce shi ne sarkin sharifan garinsu lallai kam ku jifa ɗan ƙani ya ratso ne su gaisa zai wuce nan sarki manyan attajirai da malamai za su yi ta masa alheri in ya kwana biyu ya samu abin da ya samu sai ya wuce haka yake ta yi har ya tara abin duniya a cikin garin nan ya kawo gida ya ajiye ya yi ta ci a tsanake jama'a gari na gaishe shi don ganin ya samu sukuni da ya ga abin da ya tara sun kare sai ya sake shiga duniya a cikin irin garuruwan da ɗan ƙani yake kai ziyara ya ce shi sarkin sharifai ne ya samu alheri ya shi isa wani gari wai shi gandu ɗan ƙani ya samu karɓuwa a wannan gari jama'a har sun san lokacin zuwansa da lokacin zuwansa ya yi sai mutane su yi ta yi masa tanadi na kuɗi da tufafi da kayan abinci wanda za a ba shi sadaka albarkacin kakansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya ce shi sharifi ne yadda yake masu karya da lokacin zuwan ɗan ƙani ya yi sai ya yi shiri kamar yadda ya saba ya tafi gandu yana isa mutanen gari sukan yi ta zuwa ana gaisawa da shi don neman tabarraki mata kuma da yake ba dama su gaisa da shi sai su dinga sa duk inda ya taka sai su mai da kafar su a wajen ko kuma su ɗebi ƙasar wajen ana jiƙawa ana sha har mara lafiya ake bawa ashe wani zuwa da ɗan ƙani ya yi kuma duk abin nan da ake wa ɗan ƙani akan idan wani ɗan garin su ake yi da ya sai ya yi ta mamaki me yasa ake yi wa ɗan ƙana haka har ya yi tambaya mutane suke gaya mai ai shi ne sarkin sharifan garinsu da wannan ɗan garinsu ɗan ƙani ya ja ka sai ya ce ai na san shi ƙarya yake yi magana kamar wasa sai ta yi sama wasu daga cikin mutanen gari sai suka kama wannan mutum sai gidan sarki don su ganin su kamar ma saɓo yake saboda ya ce ɗan ƙani ƙarya yake ba sharifi ba ne Da sarki ya ji wannan magana sai ya sa aka kai ɗan ƙani masauƙinsa kamar yadda ya sa ba. Hausawa suna cewa ramin ƙarya ƙurare ne. Sarki ya sa aka yi wa ɗan ƙani sauka ta ƙasaita kamar da bayan duk jama'a sun watse daga fadawa sai sarki ya sa aka kira masa sarkin sharifai na ƙasar shi. ya gaya masa cewa ya samu labarin sarkin sharifai eh, ɗan kani ƙarya yake amma yana so ya gwada shi dan wasu lokuta masu taho da su masu taho da su ka a garin sharifai sukan yi wasa sai a hura wuta ganga-ganga sai ta shiga babu wani fargaba jariri ma in dai sharifi ne sai a jefa shi babu wani abu da zai same shi da sarkin sharifan gandu ya ji buƙatar su, sai ya ce wannan ai mai sauƙi ne bara yanzu in ya koma gida sai ya bi ta masaukin bakon nasu in shaida masa gobe ya fito da shirinsa mi wasa a ƙofar fada da sarkin sharifan gandu ya sallama da sarki sai ya biya ta masaukin sarkin sharifai ɗan ƙani ya tarar da shi ya fara gyangyaɗi sai ya masa sallama sarkin sharifai ɗan ƙani amsa ya tashi suka gaisa da dare ya fara sai sarkin sharifan gandu ya yi sallama da ɗan ƙani zai fita don ya bar shi ya ɗan rantsa har zai fita sai ya dawo da baya ya ce da ɗan ƙani na yi wata mantuwa ɗan ƙani da fara'arsa ya ce wace mantuwa kai sai sarkin sharifan gandu ya dawo suka zauna ya ce wa ɗan ƙani dama ba wata mantuwa na yi ba ta muhimmiya abin da ya sa na dawo tuntuni nake so yi maka magana na ga tun lokacin da kake zuwa nan garin ka tarar mu da mu muna wasan mu ba don nuna baiwar da Allah ya yi mana don haka nake so gobe da safe in Allah ya kai mu za mu ƙarasa ƙofar fada inda za ka ɗebe wa jama'a kewa don yanzu na sa mutane su yi ta hura wuta har gari ya waye da ɗan ƙani ya ji wannan batu sai hankalinsa ya tashi amma sai ya cije ya daure ya ce ai babu komai Allah ya kai mu wayewar gari sarkin sharifan gandu ya sallama ya fice duk gajiyar da ɗan ƙani ya da barcin da yake kan shi da ya ji wannan batu sai ya watsake ya tashi zaune yana ta ƙulle-ƙullen wacce za ta fishe shi ya yi tunanin ya gudu a cikin dare ya ga ya yi abin kunya a duniya idan ya gudu don za a gane inda yake ya yi tunanin in gari ya waye ya ce bai shirya ba nan ma za a gano cewa ƙarya yake ya ga kuma wannan lamari ya wuce a yi shahada don sai a halaka Sarkin Sharifai ɗan ƙani yana zaune yana ni sai ya ji zakaru na cara sai ya miƙe tsaye don zama bai same shi ba ya yi waje da sauri da ya fito ƙofar gida sai ya hanga ƙofar mai gari ya ga wuta na ci ganga-ganga babu kakautawa, ga kuma samari majiya ƙarfi sai kayan itace suke yiwuwa, ana ta zubawa cikin wutar nan babu sassautawa kamar wanda suka sama kona gari da dangane ya ga wannan lamari ya ga kuma in gari ya waye nan ne inda za su shiga su yi wasa ya kuma hakikance duk mutumin da ya shiga wannan waje sai bozinsa ya ga kuma ga gari ya kusan wayewa sai ya yi cikin gari da sauri yana tafi yana jin cirbi kamar da gaske da ya ɗan taɓa tafiya sai ya ga wani mutum a ƙofar gidansa yana walwala sai ya yi masa sallama mutumin ya amsa ɗan ƙani ya kusance shi suka gaisa sosai bayan sun gama kaisawa sai ɗan ƙani ya ce don allah ɗan uwana tambaya nake yi don ni baƙo ne sai wannan mutum ya ce yi tambayar ka allah ya sa mu dace ɗan ƙani ya ce wai shin a nan garin in ban da sarkin sharifai babu wani sharifi sai wannan mutumin ya ce ai sarkin sharifai suna kawai ya ci amma idan magana karama ce ai sai sharu abubakar ɗan ƙani da ya ja ka sai ya ce ɗan allah ɗan uwana ina ne gidan shi wannan mutum ya yi wa ɗan ƙani kwatance ɗan ƙani ya ɗauki hanyar zuwa gidansa da ya isa daidai inda aka kwatanta mishi sai ya ga wani mutum yana na filfilu ya ɗan saurara ya idar ya masa sallama mutumin ya amsa ɗankan ya matsa kusa suka gaisa bayan sun gaisa sai ɗan ya ce don allah ina tambayar sharu abubakar ne da sharu abubakar ya ji wannan tambayar sai ya ce ai ka zo ya nuna gidansa ya ce ga gidan sharu abubakar nan da kake gani da ɗan ya je ya zo gidan sai ya ajiyar zuciya ya ƙurawa sharu abubakar ido ya ga bai yi kama da mutumin da yake nema ba baya zaton dai wannan baya zaton zai ganshi haka ya yi zaton zai ganshi sharu abubakar a wata daula ta gaske sai yanke tunaninsa ya ce don allah bawan allah ko za a taimaka ai min magana da shi don ni bako ne kuma gashi akan gwiwa nake da sharu abubakar ya ji maganar ɗan ƙani sai ya ce in ce ko lafiya da ɗan ƙani da ya ji wannan tambaya sai ya sake duban sharu abubakar da kyau sai ya ga kamanninsa kamar na yaron gida sai ya ce wannan ba maganar ka bace kai dai kai aikin da na sa ka, ya gyaran murya aka daɗa jan carbi wai irin ba wasa a cikin al'amuransa da sharu abubakar ya ji maganar ɗan ƙani sai ya ce Aini ne mutumin da ake wa lakabi ta wannan suna da kake tambaya. Ɗan ƙani ya kalli sharu abubakar ya jage gemunsa ya ce, ya gyara babbar rigarsa ya ce da sharu abubakar, yaro ba na son wasa, a riƙa lura da irin mutanen da za a yi wa ba. a riƙa lura da yaran da za a yi wa wasa ko dan gaba Dan na cikin bayani sai ga babban limamin garin zai tafi masallaci. Dalladan ya kira Assalatu. Liman na karasowa inda su dan suke sai ya sallama ya durkusa gaban sharu Abubakar ya ce, Ahalan wasalan jadda ka rasulu, Allah ya ba mu albarkacin kakanku. Sannan ya miƙawa sharu hannu suka gaisa, ya taso ya miƙawa ɗankan hannu suka gaisa. amma bai gane ɗan ƙani ba suna gaisawa ya yi gaba ɗan ƙani kuwa ya gane liman ne don yana ganinsa a fada in ya zo ko da ɗaya ga abin da liman ya yi wa sharu abubakar sai ya tabbatar lallai wannan bawan allah shi ne. sai ya fada gaban sharu abubakar ya baje ya ce jaddaji kan rasulu abin da na faɗi kan kuskure a gabarce ne rashin sani ne ya kawo haka da sharu abubakar ya ji wannan kalami na ɗan ƙane sai ya ce ababawan allah tashi wannan ai ba komai menene yake tafa da kai mage mai kwanciyar ɗaukar rai ko da ɗan ƙani ya ji an ba shi wannan dama sai ya sake wani kwanto don ladabi ya ce da sharu jaddaji, kan rasulu allah ya taimake ka yadda Allah ya taimake ka nima ka ji kaina ka taimake ni albarkacin kakanka Sharma Abubakar ya ce lafiya bawan Allah wani irin taimako kake so ɗan kan ya ce ni dai almajiri ne shine nake cin albarkacin ku nake samun sadaka don na ci da iyalina dan haka nake yawo wuraren da Allah ya tsaka ta rabon irin wuraren da nake zuwa shine muka yi saboda jama'ar ko don haka duk shekara nake zuwa na gaishe ku shine wannan zuwan da na yi sarki ya ce ai wayewar garin nan yana so za a yi wasa irin naku kuma har da ni a ciki bayan ni kuma almajiri ne kawai don na sarki zai halaka ni in kuma na yarda na bi umarnin sarki nan ma halaka ce na ga wuta ganga-ganga na tashi a ƙofar mai gari inda suke nufin za a yi wasan. Da na yi niyyar na gudu sai na ga gudun da ba tsira kwanciya ya fi shi, kuma wata zuciyar tana raya min, gara na kashe kaina na huta, sai na tuna kuma ni musulmi ne. Tsayin uwa a nan za mu dakata da wannan labari namu mai suna Baba Suda. labarin ɗan ƙani dillali sai kuma labari na gaba insha Allah za ku ji yadda za ta kaya da ɗan ƙani da ya yi basaja a matsayinsa na sharifi kada dai ku manta muna kawo ko wannan labari ne a cikin shirin nan namu mai suna kunnanka nawa littafin baba suda dai malam kabiru ibrahim ya kasai shi ne rubuta wata baiwar Allah daga Ghana ta ɗauki nauyin muku shi. Da fatan Allah ya saka musu da mafificin alkhairi. Amin summa amin. Muna kawo muku shi a wannan channel tamu ta YouTube mai suna Abba Effects World. Kada ku manta da ci gaba da danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ga waɗanda suka kasance ba baƙi ba ne a wannan channel tam su ci gaba da danna mana like tare da yi mana comment a kan dukkan wani labari da muka ɗora muku. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake ce muku bisalam kwana lafiya.